Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shahararren littafi mai suna ni da surkata wanda su Sodangi ta rubuta shi dukkaninsu suna so muku ne daga tashar Binta Garba Sani Novels TV mai sauraro ka danna subscribe sannan ka yi garaura domin samun daɗaɗan sabbin labaranmu da zaran mun ɗora. yanzu za mu ci gaba daga inda muka tsaya ni da surukata kashi na bakwai wani irin zuciya wani irin bugawa zuciya ta ta a hankali na koma na zauna ina kallon su ido buɗe hannuwansa duka biyu ya saka ya sungumi ɗaya budurwar da shi da shi yayin da ɗayar ta rungumo shi suka zube a tsakiyar falon a ƙasan kafin sam na kasa ɗauke idanuwana a kansu da alama na yi matuƙar mutuwar zaune ne don hatta numfashina a hankali yake fita a take 'yan matan nan biyu suka shiga tumur musashi, suna ya musashi da salon su na 'yan bariki nan da nan ya birkice ya soma fita hayyacinsa sai nishi yake yana ƙara su a jikinsa babu inda baya rawa a jikina saboda tsafagen kaduwa sam na kasa ɗauke kaina ga barin kallon su na rasa dalilin zuciyata kawai yake wani irin mahaukacin bugu a kaikaice 'yan matan ke dubana suna ci gaba da abin da suke yi na wasanni da Suleiman har ma da wasu sabbin salo suka tsoro da su wanda ya sanya Suleiman kwaya da baki ya soma kurma ihu yana sambatu sai a lokacin na iya kau da idanuna abin nasu ya girmi tunanin kwakwalwata cike da tashin hankali na saki wani kuka mai cin rai ɗaya budurwa ce ta ɗago tana faɗan, oh no matar mu ya haka kuma irin tarbar da zaki mana kenan daga zuwan mu ke yar iskar karuwa mai bibiyar mazan mutane yi mani shiru da ƙazamin bakin ki kafin in zo in shaƙe ki har sai kin daina numfashi tsinanniya karuwa kawai wallahi kun yi asarar rayuwarku yara ƙanana da ku amma kun mai da kanku tamkar karnuka wallahi ku rubuta ku aji wannan abin da kuka yi mani kuma sai an yi maku mafi insha Allah. murmushi suka yi gaba ɗayansu kafin suka haɗa baki wajen cewa mun gode matarmu suleiman ne cikin fitar hayyaci ya ce kin dai rike abin da na gaya miki ko aurenki ke lilo maza yunkura ki ɗau mataki ki gani a hankali a hankali zuciyata ke buga zuwa yanzu ji nake kamar zan suma numfashina yana mani wahalar jam haka suka gama iskancinsu sai da suka kwaɓe zindin sayuwar uwarsu gaba ɗayansu ukun kafin daga ƙarshe ya ja su suka nufi ɗakin umma wanda ya zama nashi a yanzu a hankali na ja kafafuwa na zuwa ɗakina inda na zube bisa gado har zan saki kuka sai wani zuciyar ta ce mani kar ki kuka maryama idan har suleiman yana ganin ya gama da ke idan har suleiman yana gani ya gama da ke to ke ma ki gama da shi har abada ya kamata ki zama mai ƙwarin gwiwa ko kaɗan ko ɗan saboda jaririn da ke cikin cikinki ya kamata a ce kin tsaya wa kowaye a cikin cikinki saboda ya samu ingantacciyar rayuwa lafiya da rayuwa lallai wannan saƙo ne Suleiman yake turo maki na cewa lallai ya gama da ke tunda yana ganin ke ce silar mutuwar mahaifiyarsa ‘yanci na cikina ya shiga wata shidda kenan yanzu tuni na soma zuwa awo na cire Suleiman a raina kwata-kwata yanzu ya ma daina zuwa gidan sai ya tabbatar da na fita sannan yake zuwa don yanzu ban cika zama gidan ba na fi tafiya gidanmu ko gidan antisis in je mu hira sai yamma sannan in koma gidan kamar yana lura da lokacin da bana nan ko kuwa gadi na yake sannan ya zo ya yi abin da zai ya tafi tun daga lokacin da ya kawo mani karuwansa gida na ji zuciyata ta bushe bana jin tsotsan sa da ƙaunarsa a zuciyata kwata-kwata ya fitan mani a rai ko ganinsa bana sanyi sanyi. ji nake yi tamkar ma ba a taɓa yin sa a rayuwata ba a yanzu na yadda ina zaman ciki na ne zan zauna har lokacin da zan haifi abin da ke ciki na sannan ni ma in sannan ni nema wa kaina mafita haka nake rayuwata ni kaɗai ko mahaifiyata da 'yan uwana ban taɓa yarda sun san halin da nake ciki ba idan ma suka ishe ni da tambaya nakan ce masu cikin ne kawai ke bani wahala kuma duk sun yarda da hakan saboda sun san kowane ciki da yanayinsa da yanayin yadda yake zuwan maka ina zuwa ganin likita akai-akai ana duba ni kuma ina zuwa awo saboda ba na so wani abu ya shafi lafiyar Abinda da nake dauke da shi duk lokacin da na je awo na iske mai na iske magidanci tare da matar shi yana taimaka mata wajen yin awo da sauran abubuwan da ake yi sai in ji zuciyata ta kare in ji ina ma za a ƙara ba ni zaɓin mijin aure sai in ji tamkar ma in rabu da cikin jikina in kama gabana amma sai in gato idan ma na rabu da cikin amfanin me cikin da abai da laifi bai ma san abin da ake ba bai shigo duniya ba ma bare ya san me duniyar take ciki sai in ga gara ma in haife cikin ko babu komai shine dalilin amaina har ya fusata umma ta fita mota ya buge ta to kuwa idan shi ne sila gara ma in haifo shi ya zo duniya watakila wannan shi ne biyan da zan yi masa na mutuwar mahaifiyarsa dawowa na daga awo kenan inda na saka makulli na buɗe ƙofar falo na shiga zaune na iske Suleiman a falo ko ina ya cika da hayaƙi da warin taba ga burbuɗin nan wanda ya shaye wurgar ta, ta ko ina ko ina ya yi kaca-kaca sai wata farar takarda kusa da shi a buɗe da rubutu a ciki ina kallon takardar raina na bani ko me na riga na san saki ne Suleiman ya rubuta mani kai tsaye na rufe shi kai tsaye na nufe shi na ɗauki takardar na karanta saki ne mani saki ɗaya girgiza kai kawai na yi saboda a wannan watannin da na yi ni kaɗai ina jin yar zuciyata Allah ya bani iko da ƙarfin addu'o'ina ƙara samun natsuwa a cikin zuciyata kallon shi kawai ne na ce ina zuwa bari in shiga ɗaki in dawo na cire hijabi na na ajiye bisa kujera sam ni na manta cewa cikina ya girma ya tasa sosai zuciyata na ringa gaya wa maryama kar karki kuka karki kuka ba zan yi kuka ba insha Allah ba zan taɓa kuka gaban shi ba saki dai ko to ya sake ni shikenan babu komi wannan shi ne mafi alkhairi a gare mu saboda irin zaman da muke yi gara a ce babu auren a tsakaninmu idanuwansa na ga yana ta yawo a kan cikina murmushi kawai ne na saka wannan takarda a jakata ba tare da ce masa komi ba kamar daga sama na ji muryar shi bayan tsawon watannin da ban ƙara jin muryarsa ba ya ce maryama ciki gare ki tamkar an fisgo maganar daga bakinsa haka ya fito na ce eh ciki gare ni har na wata shidda amma babu komi yau ɗin nan zan bar maka gida gidanka ka kaɗan bamu lokaci za a zo a tattara kayana a kwashe insha Allahu daga haka na nufi ɗakin ɗakina na bar shi nan zaune ko motsi ya kasa yi ramuwar gayya zaune na a bakin gado tare da dafe kaina da hannu hannuna bibiyu tuni hawaye ya fara ambaliya bisa fuskata shikenan Suleiman ya gama da ni ya cuce ni ya maida ni karamar bazawara wayoni Maryam wannan wace irin irin kaddara ce take ɗawainiya da ni haka yanzu idan na je gida sai in ce Suleiman ya sake ni a tambayan dalili sai in ce me Wayoni Maryam ya sa sai ni why me astagfirullah Allah na tuba cikin sanyin jiki na miƙe ina ƙoƙarin fita daga ɗakin cikina ne na ji yayi wani irin juyi tare da curewa waje ɗaya a take na koma na zauna ina mai dafa cikin da hannuna kamar sama na ga Suleiman ya shigo a kujajen? gaba ɗaya fuskarsa jike da hawaye idanuwan nan nasa sun yi bulu-bulu gabar rigarsa a jike sharkaf da hawaye alaman ya ci kuka ya ƙoshi ina ganin sa na ji wani irin ɓacin rai da bakin ciki ya noku akan wanda nake ciki ɗaura fuska na ƙara yi tamau na ɗauke kaina gaba ɗaya ya zube a gabana tare da ɗora fuskarsa akan ciya ta fashe da wani irin kuka da babban murya ya shiga faɗin I'm sorry Maryam I'm very sorry Maryam please forgive me Maryam na tuba na tuba Maryam wallahi ki gafarta mani na sani cewa na cutar da ke sosai Maryama ki yi mani afuwa na sani ki komi nayi yi na yi shi ne cikin fitar hayyaci da rashin makama tare da rashin sanin abin yi Maryama damuwa ne ya mani yawa na shiga rudani mai yawan gaske Maryamu wani lokaci ni kai na ban san me nake ciki ba kwakwalwata ta kasa ɗauka da juriya abubuwa da ke faruwa Maryam karki tafi ki barni idan kika barni mutuwa zan yi Maryam duk abin da nake maki karfin hali ne wallahi amma ina son ki ina ƙaunar ki sosai Maryama ki yi haƙuri ki zauna da ni na mayar da ke Maryam ki zauna a gidanki na mayar da ke mu ci gaba da zaman mu cikin so da abin na aminci da ƙaunar juna kamar yadda muka tsara wa kanmu a tun farkon haɗuwar mu ture shi ne na mike tsaye ine masa wani irin ƙasƙantaccen kallo don gaba ɗaya ganin sa nake kamar wani kumurcin baƙin maciji mai mugun dafi ƙafafuwana ya kamo yana wani irin kuka na jijjiga ni kwacewa ne tare da kifa masamari ne masa gargaɗi da idanuwa idanuwana tsaye miƙe rungumo ni gaba ɗaya a cikinsa yana ƙara ƙarfin kukansa tamkar zai shiɗe hankaɗe sanai na ce suleiman na tsane ka bana na son ka ba zan taɓa komawa auren ka ba har abada na sani saboda bebi kake wannan abun to ka kwantar da hankalinka da na haifi cikin zan kawo maka ɗanka yana ce kenan ko a'a Maryama a'a dan girman Allah kada ki ma haka ki tausaya man ki yafe man wallahi tallahi nayi yi miki alƙawarin ba zan ƙara maimaita kuskuren da na aikata miki ba wallahi daga yau na bar shaye-shaye ko ta ba zan ƙara sha ba Maryama na bar shan giya na bar neman mata na bar shan duk wata ƙwaya da nake sha Maryam ba zan ƙara ba na yi miki alƙawari Allah yana kallon yana kallo na Ubangiji Allah ka hukunta ni idan na ƙara Allah karka bani abin da nake nema a duniya nan idan na ƙara cin da ki Maryama. Wani mugun kallo ne masa hawaye na ci gaba da ambaliya. Hawaye na ci gaba da ambaliya bisa ta tamkar saukar ruwan sama. Suleiman abubuwa sun yi nisa tsakanina da kai. Na riga na yi maka nisan da ba zan iya dawowa ba. Dawo maka ba. Kai ma kuma haka a da na yi tunanin duk ranar da ka ce in yi haƙuri zan iya yafe maka. amma a yanzu ba zan taɓa iya fi maka ba ba zan iya gafarta maka in dawo aurenka ba kuka ya ƙara fashewa da shi ya kuma zubewa a gabana yana haɗa ni da girman Allah a take na shiga hasko irin mummunan kallon da ya ringa yi mani irin kallon wulakancin da ya jefe ni da shi a bakin asibitin nan ya nuna kamar bai taɓa gani na ba bai taɓa sani na ba da kuma irin rashin mutuncin da ya mani da tozarci ranar da ya kawo mani karuwai a gidana waɗannan abu guda biyu sun haifar mani wani irin tabo a cikin zuciyata har in mutu ba zan taɓa iya mancewa ba ba zai taɓa ƙanƙaruwa a cikin zuciyata ba na yi amai ne saboda cikin da ke jikina a kan rashin sani amma a gare shi dukkan abin da ya mani da gangan ya yi su ba tare da bincike ko bincike ba ko tunanin cewa me ya sa ni amai tunda amai ba lalura ta bane ko ciwo nake yi dukkan abin da na yi gaba ɗaya a cikin rashin sani ne kuma kowa ya sani na yi haƙurin zama da umma saboda umma mace ce mai wuyar sha'ani ba kowa zai iya zama da ita ba sam ba iya san ba iya mata Allah ne kawai ke iya mata halinta sai ita umma mace ce mai tsananin kishi akan surukarta ta ƙi ta gane cewa Suleiman ya yi girman da ba ita ya kamata ta kula da shi ba ko ta rinƙa saka ido a cikin lamuran shi ya kamata a ce ta bar shi da iyalin shi ya sarara amma duk na yi haƙuri na jure ko wani irin hali ta, amma duk bai ga wannan ba haka ya ringa azabtar da ni ya dan ya zamani ra zuciyata wallahi ban iya yafewa Suleiman idan zai mutu yana roƙo na. in yafe mashi ban jin zan iya yafe mashi da sauri na nufi falo ba tare da na kuma waiwayarsa ba na ɗauki hijab ɗina na saka na yi hanyar fita da gudu ya sha gabana ya rufe kofa ya cire makullin tare da jefawa aljihunsa na ce na maida ki maryam na ce na mayar da ke babu inda zaki ki hakuri. maryamu ki tuna ko allah mu ne masa laifi kuma mu nemi gafarar sai ya fi mana to ni dan me yasa ba za ki yafe mani ba ki gaya mani me kike so in yi sannan ki huce gaya mani wallahi ko menene zan maki shi idan ma kina ganin duka duka na zai sa ki huce to gani a gaban ki ki dake ni in iya iya son ranki maryama amma ni dai don Allah ki yafe mani Harara na watsa masa na ce da Allah malam ba niki ki in fice a gidan nan don da zaman gidanka Suleiman gara zama da sauri ya toshe mani baki yana hawaye Maryama ya kike so ki ya kike so in yi ne ya zan na rasa 'ya'yana guda biyu a lokaci ɗaya ba da wani daɗewa ba na kuma rasa uwata to ni ya zan yi yaya zan yi da raina kike so in yi Maryam wallahi mutuwa zan yi ma idan kika bar ni kika yi wa girman Allah ki yafe mani Maryama ki duba ki ga yanda na dawo kalle ni ki ga ke kanki kin san ba a hayyaci na nake ba mara in dai soyayyar da kike nuna mani ta gaskiya ce to ki yi haƙuri ki yafe mani wallahi ba zan ƙara aikata duka mugayen halayen halayyata ba na yi alƙawari kuma Allah shi ne ta Suleiman ka riga ka saba da zina da shaye-shaye ba tun yanzu ka fara ba. Tun sanda na aure ka na san da hakan na sha ganin kororon roba a haɗa jihunka wato condom ban taɓa nuna maka cewa na sani ba. Sai ma ƙara jajircewa da nai wajen ganin ina biya maka ka iya yadda kake so babu ita inda na rage ka amma duk a banza hakan bai kana ka bibiyar matan waje ba. ka sha giya ka sha baya sannan ka bi mata duk ba a ɗauki hakan a bakin komai ba tunda ma tun ba yanzu ba saboda haka ƙarya kake yi ka ce wai mutuwar ƴaƴanka ƴaƴanka da mahaifiyarka ya mai da kayi haka ƙarya ne Suleiman dama can halinka ne rashin sani da soyayyarka su ne suka rufe mani idanuwa amma yanzu babu babu daɗin bakin da za ka yi mani wanda zai ruɗe ni har ya sa manta da abubuwan ka abubuwan da kai mani kai din nan ba mutumin kirki bane Suleiman ina mai bakin cikin da za ka kasance uban ƴata ko ɗana da a ce ana canza lokaci da na canza ka a matsayin mijin aure na sam kai din nan mugu ne baka cancanci soyayya ta ba amma haka Allah ya kaddaro mani dole sai na aure ka amma ba ka sani yanzu babu aure a tsakanina da kai ko za ka kwana kana cewa ka mai da ni to ni ba na yin auren ba na son ka ba na ƙaunar ka ba na kaunar ganin ka murmushin takaici ya jawo hannuna har cikin falo ya zaunar da ni bisa kujera ya je ya ɗauko mani ruwa da maltina ya buɗe mani tare da tsiyaya mani kofi ya kafa mani a baki kau da kaina na yi ina hararar shi dan girman Allah ka ki karɓa dan girman Allah ki karɓa ki sha kina buƙatar hakan kalli yadda bakin ke bushe karɓa na yi daga hannunsa na ɗan kurɓa na aji sannan na kalle shi na ce kai Suleiman ka san dai ba aure dole ko to na ce ba na yi ka buɗe mani ko ba in tafi gidan ubana don ka san ai ba a kan titi ka auro ni ka ɗauko ni ba saboda ina da gidan iyaye ko babu inda zaki madama na riga na mayar da ke so ki kwantar da hankalinki don ba zan taɓa barin ki ki bar gidan nan ba daga haka ya miƙe ya je canza kaya ya fita bayan ya rufe ni ya tafi da dukkan makullan gidan kai tsaye jifatu ya ma tsinke inda ya shiga narkar da dukiya wajen yi wa bebi da ni kai na ni sayayya tamkar wanda bai san zafin kuɗin ba tamkar wani mai shirya laifi haka Suleiman ya danƙara mani sayayya ni da cikina kaya kala-kala na jarirai na maza da na mata da kuma wanda za a iya sakawa namiji da mace. Haka aka jidar masa kayan nan zuwa mota bayan ya cike masu su Kai tsaye ya nufo gida inda ya zo ya baje mani su a gabana yana faɗin Maryama taho ki ga kayan mu Allah ya sa ‘yan biyu za ki haifa mana. Mu je zuwa. Numfasawa ne tare da ɗauke kaina na yi ga barin kallon kayan ga barin kallon kayan haka ya ringa daddaga su yana faɗin maryama kalli wannan kalli wannan ma da gani zai wa mu ko ɗanmu kyau haka dai ya ta surutunsa shi kaɗai <clears throat> ban kula shi ba tabbas na daɗe ina jiran wannan lokacin da za a ce mun samu sasanci a tsakaninmu but yanzu na riga na gane cewa duk abin da ya riga ya wuce ya wuce kenan har abada kuma wani tabon ba zai taɓa kankaruwa ba har duniya ta naɗe bayan tunanin ɗa ko ɗiyar da ke cikina dalili kenan da yasa nake so in dawwama cikin farin ciki saboda ɗana ko ƴata su samu farin ciki gaba ɗaya na ɗaukewa gaba ɗaya na wa Suleiman wuta sam ba na cin duk wani abu da ya sayo mani ko ya shigo da shi cikin gidan duk wata kyauta da yake kawo mani sam ba na karɓa na daina masa magana ko ya mani sai dai in ɗauke kaina tamkar kamar ba da ni yake ba tun daga lokacin da na ga takardar sakin nan gaba ɗaya duk wata soyayya da nake masa ta gudu san ba na son sai yanzu son ya riga ya fice mani a zuciyata tas duk wani rawar jiki da yake na cewa ya maida ni kam har a ƙasar zuciyata ji nake ban maidu ba jin sa kawai nake Yau ma kamar kullum misalin goma na dare sai gashi ya shigo mani ɗaki tashi zaune nai. Ina kallonsa sa nace malam lafiya zaka shigo mana ɗaki da tsakar daren nan. Kai tsaye ya ce mani haƙƙina na zo karɓa. Shekeke na kalle shi nace wani haƙƙi ne kenan kake magana a kai yana ina haƙƙin naka in ɗauko maka ka. Murmushi ya yace haƙƙina da ke jikinki nake magana a kai. Wani kallon renin wayo na sake masa malam baka da wani sauran haƙƙi a jikina zo ka fice mani daga ɗaki na faɗi ina mai saukowa daga gadon tare da buɗe masa ƙofa. zama ya yi bisa gadon yana wani irin murmushi ganin sabon salon da ya zo da shi ya sani ya sa ni fita a ɗakin na koma falo a bina biyo ni falo ya ya zube a gabana yana wani yana wani bani baki tare da rarrashi na Maryamu ki tausaya mijinki ki rufa masa asiri mana Maryamu ki haƙuri ki yafe mani ki saki bani wata dama in nuna maki kalar ƙaunar da nake maki kin riga kin sani Maryam masoyinki ne ni ba ki ba fa yanzu dai ki yi haƙuri ki bani haƙƙina kar ki cutar da ni babu inda zan je in kai buƙatata na yi maki alƙawarin cewa na bar aikata zina insha Allahu ba zan ƙara ma kusanta kaina da ita ba kin ji Maryamu dan Allah dan Allah Maryama ya haɗa hannuwansa biyu alamar roƙo shiru ne kawai ina kallonsa ganin hakan da ya yi ya sa cikin rawar jiki ya rungume ni a jikinsa ya sukurkuce ya sukurkuce ni gaba ɗaya na ni da ni da cikina ya sunkuce ni gaba ɗaya da ni da cikina ya yi hanyar ɗakin da bisa gadon ya shimfiɗe ni cikin rawar jiki yake komi alamar yana cikin tsananin shauƙi da bege Ganin dai ban ce komi ba har zuwa wannan lokacin ya sa shi rungumo da a jikinsa gaba ɗaya shiga shafa ni ta ko'ina yana shinshina ta kamar mage sannu-sannu ya shiga laluban bakina tun ina kau da kai ina basarwa har dai na buɗe bakin ya zira harshen sa cikin. nan da nan na cafke na shiga tsotsa tamkar dama jiransa nake mun fi minti goma sha biyar muna musayar miyau sannan ya gangara a hankali ya shiga kai mani kis a sassan jikina kowane lungu da saƙo daga ƙarshe ya yi mani masauki a na inda ya gigice ya rasa natsuwarsa saboda ganin yadda suka sake suka cika da basuwa saboda cikin da ke gare ni mugun wasanni ya shiga yi da ni sosai abin ke yi mani daɗi ganin hakan da ya yasa ya soma aiki babu ji ba gani tun daga ranar da hakan ya kasance a tsakanin mu na kuma ɗauke masa wuta dama na bashi haɗin kai ne saboda fita haƙƙinsa haka da Allah ya kama ni da laifi kuma ba zan so a ce ya koma ruwa dumu-dumu ba duk idan ya nemi haƙƙinsa ina bashi ba na hana shi amma sam babu wata magana a tsakanin mu ko kwana a ɗakina ba na bari yana yi komin dare sai na saka shi ya koma ɗakin umma tunda can ya zaɓa can ya fi so ban ga dalili da zan Barci ya kuma dawo mani nan ba yanzu da alama ma kamar hutun aiki ya ɗauka don ba na ganin yana zuwa aiki yanzu duk sadda ya koma ɗakin can cikin dare sai in rinka jin ƙarar gurnani da alama kamar mutum na cikin azabar ciwo daga can sama a ɗakin nasa banza nake yi da shi saboda ya saba yi mana haka lokacin ina amarya idan muka yi faɗa sai ya ta ƙagarar ciwon ƙarya yana nishi duk in girgice in fita hayyacina in kasa samun natsuwa a haka yake jan hankali na mu shirya to na san wannan ma wani shiri ne na nasa yake amfani da shi wajen ganin mun shirya haka nake banza da shi bana zuwa ɗakin nasa domin in ga me ke faruwa saboda duk yadda zai yi kare ciwo ko wani rashin lafiya babu dalilin da zai sa in je a halin yanzu bare in gani babu wani sauran abin da ya rage a tsakaninmu domin kuwa babu wannan son da ƙaunar ko ɗaya a nawa ɓangaren wannan gurnanin da yake haka ya ci gaba da yinsa duk daren duniya abin ya zame masa kamar wata ɗabi'a to ni dai bai dame ni ba saboda hasar da muke daidai haka yake amfani da wannan damar don haka ni sam yanzu bai dame ni ba ko sau ɗaya ban taɓa zuwa in ji meye matsalar shi me ke damun shi ba kusan ko da yaushe yana kan hanyar zuwa siyo kayan jarirai siyo banza siyo wofi haka yake tara su ya ajiye duk wani abin da ya gani sai ya siyo har da wanda yaro sai ya yi shekara goma kafin ya fara amfani da shi duk abin da yake yi bai taɓa damuna ko ya daɗa ni da ƙasa ba saboda ba shi ke gabana ba zuciyata ta riga ta ƙasa ta ƙeƙashe babban burina da fata na shine in sauke masa wannan cikin nashi in huta shi ma ya huta sannan in san me kuma zan yi da rayuwata saboda lokaci ya yi da ya kamata ni ma in tsaya da ƙafafuwana in nema ma ta ‘yanci. Jakunkuna ne manya a ɗakin shi waɗanda ya shaƙe da kayan jarirai duk wani abu da ya shafi jariri yana siyowa ya aje har da story books na yara waɗanda ake karanta masu. Ni na san dukkan abin nan da yake yi yana yi ne kawai don in ji tausayinsa ko in ji daɗi yana nuna mani soyayya da kulawa. Ni abin da ke cikina kulawa da ni da abin da ke cikina amma ni san bai dame ni ba yanzu bai da wani zaɓi da ya wuce shiga cikin ɗakinsa ya kulla kansa a ciki. Sau da yawa dai Sau da yawa sai dai in ji ƙarar keyboard yana tafin a kwamfuta ɗinsa. Ban sani ba watakila yanzu ya koma ɗan social, social media ne. To ni dai ko ma me yake yi babu abin da ya dame ni matsala shi ne matsalar shi ce ba hau ba. Haka zaman namu ya ci gaba babu abin da ya dame ni da shi. Hakan na nakan je gida idan ta kama amma tun da ciki na ya fara nauyi su anti da mama suka mani faɗa na rage yawo mama ta so in dawo gida har in haihu saboda ta ga dai tun da cikin nan ya samu ba wata isasshiyar lafiya gare ni ba kamar yadda nake gaya masu idan suka tambaye ni damuwa ta ta yadda za ta kula da ni sosai amma Suleiman ya birkice masu ya yi ta roƙo kan cewa a yi haƙuri in haihu tukun daga asibitin sai a wuce da ni gidan dole haka mama ta haƙura saboda ya fi so ya fi su iko da ni ni ma ban wani damu ba saboda na riga na yankewa kaina hukuncin cewa da na haihu na gama da aurensa kenan dole ya yanke mani sauran igiyoyinsa a kaina duk bayan kwana biyu antisis ke zuwa duba ni na riga na fawwala wa Allah lamari na na sa wa na dangana saboda ko awo na je likita na yawan gaya min cewa idan ina damuwa jini na zai hau kuma idan jini na ya hau zan samu matsala cikin nawa ma zai samu matsala. Shi zaman aure zama ne na ibada. Ya ke ‘yar uwata ki sani zaman aure zama ne na ibada haka kuma duk inda aka ce zo mu zauna to kamar an ce zo mu saɓa ne. Babu macen da za ta ce maki ita zaune take ƙalau gidan mijinta ba ta da matsala ko ta sisin kwabo ƙarya ne. So da yawa Allah yakan jaraba yakan jaraba mu ne da ya ga ko za mu iya cin jarabawar wace ce yake da ke da zaki ce ce ke da zaki ce wai ba za a jarabce ki ba kowa da kaddarar shi kowa da yadda Allah ya tsaro mashi rayuwar shi wasu suna ɗaukar haƙurin Maryama a baibai suna ganin kamar so ne ya yi mata yawa biyayya aure Maryama ke yi zaman aure take yi akwai mata da yawa waɗanda suke fuskantar fiye da abin da Maryaman take fuskanta littafin nan gaba ɗaya shi ya nuna mana ƙarfi da girman haƙuri da yafiya ne a kowane yanayi ka samu kanka kun ga na farko dai maryama yar gata ce iyayenta suna da rai kuma suna da burfan asiri ta taso cikin gata da jin daɗi yar gayu ce yar ƙwalisa kamar yadda aka nuna amma ta zo aure ya mayar da ita haka Saƙon da nake so in gaya maku a cikin littafin nan shine duk yanda kake duk yanda ka kai ka kawo to fa ƙaddara ta riga fata. Allah ya riga ya rubuta hakan zai faru ko da kin kwana kina cewa ke ba za ki iya ba ba za ki iya ba ba za ki taɓa iyawa ba. Kina faɗa ne kawai saboda shi aure ya wuce wasa idan kika ce ke ba za ki rinka haƙuri da abubuwan ba komi aka yi maki sai kin rama ke ko komi ba za ki iya haƙuri a kai ba ba za ki kawar da kai ba to fa kina cikin wahala haka aurenki zai ta mutuwa ba za ki iya zaman aure ba saboda gaba ɗaya shi auren zaman haƙuri ne kullum ɗan haƙuri ne to jama'a a nan zan dakata ina fata za ku ci gaba da sauraron mu zuwa kashi na gaba ni maman hanifa nake muku mu lafiya